tabaraka wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani da ke gudana a wannan masallaci wanda kamar da muka ambata wannan shine darasi na bakwai ko? to a jiya muna nan kan ayan nan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Wala tankihul mushrikati hatta yu'min wannan mun abin bismillah ikra a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله تبارك وتعالى cikin wannan aya ya ambaci waɗanda ya haramta aurensu a jiya bayanan da muka ji ya gwada maka cewa akwai tattaunawa ta malamai dangane da ahalul kitabi shin ahalul kitabi su ma sun shiga wata aya haramun ne a aure su ko ko banda su wanda idan aka ce ahalul kitabi ana nufin yahudu da nasara ko su ne ma'abota littafi ko ana nufin masu bautar gunki kadai to mun ji wani bayani na malamai Mutsaya tsaya inda aka ce umar ɗan khattabi ya kasance yana kyama kyama yake ya ka auri kirista ko ya ji ka auri ba yahudiya shi bai yadda da wannan bai ce haramun ba ne amma yana da akwai haɗari dinta umar ɗan khattabi imamul ne. Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa mahasinul ta'awil yazo fassara wannan aya wala tankihul mushrikati hatta yu'minna yace la tasawwajul faniyati Allah ya ce kada ku auri ‘yan bautar gunki, wana ganewa? ‘yan bautar gunki, hatta yi na billahi ta'ala sai sun yi iman da Allah. Wannan haramun ne ƙafa'an ƙaunar wahidan, ta je ka auri ba magujiya wadda take bautar dodo, mushirika wadda take bautar dutse. wadda take bautar ƙasa ko tana bautar ruwa wadda take bautar wani Allah wannan kada ka aure ta wanda ya kawo cewa babban malamin ibnu kasir yana cewa haza harimu min Allah azza wa jalla ala almu'minina an yatazawwaju almushrikati min abadati alawthan imana Imamul qasimi yana kafa hujja da magabacinsa al-imam ibnu kasir cewa wannan haramci ne daga Allah mai girma da ɗaukaka akan mumini kada ya auri kafira kada ya auri mushirika wadda take bautar gumaka kuma in kana umuman muradan idan ma wannan aya ta kasance duk gaba ɗaya wanda ba musulma ba ake nufi wa annahu yadkhulu fi fiha kullu mushrikatin idan ya kasance kowace mushirika tana iya shiga nan min kitabiyatin wa wasaniyatin wadda take baki tabiya ko kuwa mai bautar gunki fakadai kafsa min zalika nisa a kitab sai idan aka bi sauran ayoyi idan aka bi sauran dalilai za a samu cewa Allah ta'ala ya keɓance daga cikin wannan ahalul kitab waɗanda Allah ya ba su littafi waɗanda Allah ya ba su littafi su ne yahudawa kuma su ne ɓangaren nasara Allah ta'ala ya faɗe su cikin suratul ma'ida aya ta biyar wanda jiya an karanta mana cewa wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min da waɗanda suke katangangun mata wanda ba sa alfasha cikin waɗanda muka ba littafi kafin ku suwa muka samu da littafi yahudu da nasara to idan ka samu iyarsu. za ka aure ta to za ka iya aurenta da nassin alƙur'ani amma nan gaba za mu ji wasu ƙa'idoji da sharuɗa da ainihin malamai magabata suka gindaya dangane da auren nasu to kaji don menene wato yake cewa idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadaki sai ce musanina ghayra mustafihin be kamewa ba mai alfasa ba ana ganewa mai kamewa ashe ko kirista za ka aura sai ka san irin wadda za ka aura irin masu riko da kiristancin da gaske masu riko da yahudancin da gaske ba mai rikon wato lagwai-lagwai ga addinin ba wata hakiku idan aka haƙaƙe aka wato tattare magana annal mushirika. la ya tanawalul kitabi idan ana magana mushiriki, to baya shafar wanda Allah ya ba littafi a kitabi ana ganewa in dai ana magana mushiriki to banda ba kitabi idan ana maganar mushrika banda ba kitabi kitabiya ita banda ita lianna ayatul qur'anil karim barihatun fi tafriqati bainahum ayoyin alqur'ani sun zo karara sun ware mana mushirikai ɗan bautar gunki daban waɗanda aka ba littafi daban shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana mu'amalantar su mu'amala daban idan aka ce annabi zai aika sahabi wurin waɗanda suke krista ko yahudawa yakan gaya wa sahabinsa cewa innaka ta'ati qauman ahlul kitab zaka je wajen mutanen da suna da littafi za su kalubalance ka kuma ko da fada da aka yi da annabi makiya Allah suka faɗa da annabi salon kudan waɗanda suke ‘yan bautar gunki daban kawai maganar su ba su da hujja cewa ina waje da na'a ba a na'ala ummati haka muka samu iyayenmu suna yi muka ɗora ba aya ba hadisi ba magana ba ilimi ana gane wannan ana zagin iyayenmu ana ce mana kaza ana ce wannan shine maganar jahilai waɗanda suke ahalu wato ba ahalul kitabi ba wato alwasaniyi ‘yan bautar gumaka amma da aka koma bangaren ahalin kitabi a madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha kalubale daga wurin su. kuma kalubale na ilimi a nan na taɓa ba misalin wanda ya zo tambaye annabi annabi ya ce abin da aka tambaye shi bai sani hadisin yana cikin muslim hadisi na 300 haka da goma ana ganewa wani ba yahude ya zo tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ranar tashin alkiyama yau matu badal al'ardu ghairu al'ard wasu samawat ko ya ce aina kunun nas tun an ci an shirya kasa an tsaye ta a lokacin ina mutane suke bayan ga su cikin kasa annabi ya bashi labari fi zulmati dunal jism ya sake tambayan annabi famal awwalun nasu ijaza waye farkon shiga aljanna annabi ya ce fukara muhajirin talakawan makka da suka hijira tare da annabi yace to fama ne da yadkhulun aljanna me kyautar da za a musu a lokacin da suka shiga aljanna kyauta ta farko da za a musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyadatu qabidin nun za ba su hantsan kifi ya sake tambayan annabi cewa fa ma jazaohum ala ithriha menene abincin da za a ba su bayan sun ci hantsan kifi sai ce za a ba su yin lahum sawrul janna za a yanka musu wani sa na aljanna wanda shi a aljanna ya kiwo ya hada jiki sai a ba su naman wannan sa su ci bayan ya gama tambayar annabi sai ya ce wa annabi sadaqata ka yi gaskiya ana ganewa wanda ya tambaye ka yace gaskiya ne ya nuna ya sani tambayar da ya maka ta ƙorace tambaya ce ta mai ilimi kun gane bambancin baki tabe da ba wasa ne ko wanda yake mai littafi da ɗan bautar gunki zalla na duk da haka ya sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ake samun ɗa ba mun karanta wannan da ku ba ya ake samun ɗa ya zama namiji ko iya ta zama mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa yace ma'ur rajuli abyadu maniyin da namiji fari ne fat wa ma'ul mar'ati asfaru maniyin da mace fatsi fatsi ne yalo sai da jama'a idan aka samu saduwa tsakani fa ala maniyar rajuli maniyar maniyal mar'a idan maniyin da namiji ya riga isowa akan na diya mace azkara bi idnillah sai a haifi da namiji da izinin Allah idan kuma maniyin da mace ya riga isowa sai a haifi diya mace da izinin Allah annabi ya bashi wannan ansa wannan bai ya ce sadakata kai gaskiya wa ka lanabi kuma babu shakka tabbas kai annabi kai annabi ne kai daga Allah kana ganewa kai gaskiya kuma kai annabi ne kai daga Allah me muke tsammani yayi da musulunta sai ya tashi ya tafi sako ko ya bada wuri da musulunta ba saboda mai hasadan min inda anfusihim saboda hasada kada ya ga annabi girman sa ya fadi ana ce masa malam ana ce masa babba to kaga wannan tambaya me nake so in kawo mana bayan an gama ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wa almajiransa su sauban masu ruwaya wannan hadisi yace laqad sa'alani hadha an alladhi sa'alani anhu wannan ba yahuda ya tambaye ni abin da ya tambaye ni a lokacin da ya tambaye ni wa mali ilmun bi shay'in minhu ban san komai cikin abin da ya tambaye ni ba ban sani ba annabi yake faɗin wannan ba hadda ya tambaye ni abubuwan nan duk ban sani ba hatta atani Allahu bihi Allah ne ya kawo mala'ika yake faɗa min in an tambaye ne ce ka ce kaza ba kuna gane wannan annabi Muhammad ya ce ba komai ya sani ba yau idan aka samu wani malami ya ce ya san komai ya kuke ganin ka tobara ya girmanta eh annabi Muhammad ya ce da ya tambaye ni ban sani ba hatta atani Allahu bihi kenan ya nuna su suna da waɗannan ma'alumat suna da wannan ilimin a littafin su kafin aiko manzon Allah idan annabi ne dan da ya tambaye shi yace zan tambaye ka tambayar da la ya'lamuhu illa rajulun aw rajulain ba wanda ya sani sai mutum ɗaya ko biyu ba wanda ya san amsa sai annabin Allah in dai kai annabi ne zaka amsa da annabi ya amsa kuma yace tabbas kai annabi ne jama'a muna gane wannan yanzu da zaka ji da'awa a matsayinka na malami za ka tafi da'awa idan ka je wajen maguzawa malam sai dai kai ta kawo musu misali ba aya ba ya gane Allah misali za ka ta kawo mai yanzu wannan sama da take tsaye ba matokari hanya haka nan ta tsaye da kanta ko a wanda ya tsaye ta yanzu haihuwar da da ake yi haka nan ne babu wani wanda yake yin wannan halitta kai ta mai misali saboda shi misalin kawai zai gane ba aya ba jama'a muna fahimta a lokacin da in za ka tattauna da kirista yana da kyau ka san bible in ya kawo aya ka mai gyara a ayar ka ce ba haka take ba ga yadda take sannan alkur'ani ga abin da ya ce kai da tsakanin abin da ya sani da wanda bai sani ba ka kafa maka hujja idan yana da rabo sai ya karɓa ya musulunta jama'a muna gane wannan akwai bambanci tsakanin ɗan bautar gunki da kuma wanda yake mai mai littafi suna da bambanci matuƙa to a sai aka gwada cewa muna iya auren matar da ta fito daga ahalul kitabi waɗanda suke da littafi don dama tana da addini da dokoki kawai abinda ya zo shi ne sabo ya zo a aje na da a ɗauki sabo ana gane wannan game da umar an sassabe a wata rana ya sami wani ɓangare na attaura rubutacciya attaura yana karantawa ko? annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga umar da wannan bangare na attaura annabi ya ce menene wannan a hannunka ya ce ce ina karantawa ne ina dubawa in ga abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fisge daga hannunsa kuma annabi ya gwada ɓacin ransa ya ɗauki wannan ya ci kwikwiye ya ce lauka na akhi musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da dan uwana annabi musa yana da rai shi ma da aka saukan ma a taura ajewa zai ya dawo ya bi ƙur'ani tare da ni ana gane wannan aiki shi ma ajewa zai yi tun da an samu ƙur'ani mai kashe da a taura ajiye ta gefe guda jama'a muna gane wannan mai wannan yake gwada maka wanda yake da littafi yana da wani nau'i na ilimi ɗora masa kai. ya fi ko ba ka kwatanta shi da wanda kwata-kwata baya da mai ya da ainihin littafi su ta ka ya'yan kuwa abin da yake cewa a nan wato ka auri halin kitabi wanda ba ‘yar duniya ba ka tafiya a wanda take ainihin zina ba idan ka ba ta sadaki domin alƙur'ani cike yake da kawo bambanci tsakanin mushiriki da ahalul kitabi misali ka dubi faɗin Allah ta'ala إن الذين كفروا من أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه Allah tabaraka wa ta'ala kaga sai ce innal ladzina kafaru min ahlil kitabi sace wal mushriki wayanda suka kafirce daga ahlul kitabi sai ce mushrike kenan wayanda suka ga gaskiya suna da ilimin littafi suka yi wa gaskiyar tawaye su daban sannan wayanda suka yi kafirci dama ɗan bautan gunki ne su daban ana ganewa a wannan aya ana iya fahimtar babbancin sirri anan shine annal mushrika shi mushriki wato arne kenan wanda ba washe kan ce ma arne ko shi mushriki huwa man yatadayyanu bishirki shine wanda asalin addinin sa shine bautar gunki yanzu idan ka je wajen maguzawa za ga suna da bautar dodo ko wani ma zai ce dodon shi kaza dodo ya hana ruwa dodo yayi kaza ko ba ta suke cewa ba har ma a yi ma dodon yanka yau gobe a mai kaza wannan dodon shi yake bauta ba a matsayin abin bautarsa eh har ma ranar dodo ake kwana bayan gani wani abu na Nijar ina nuna wa ko ranar dodo an tsagwaran tsafi da shirka kawai ake wada mutane su rike Allah su gane cewa lokaci yayi da za su rike Allah su rabu da wani abu da ba Allah ba to amma ina Allah ya gyara zukatanmu so ta haka wanda yake asalin addininsa shirka ne wato shi ne wanda ake kira wasani to ɗan bautar gunki ya kunu aslu dini yi al-ishrak asalin addininsa shirka wal kitabiyu shi ko ba kitabe wa in tsara fi dinihi shirku. ko da shirka ta shigo masa kirista ko da shirka ta shigo masa wa yahude ko da shirka ta shigo masa falam yakun min asalihi wa jawhari wannan ba shi ne asalinsa ba menene asalin kirista kadai ta Allah menene asalin ba yahude kadai ta Allah domin yahudawa su ne almajiran annabi Musa kuna ganewa wanda fir'auna ya hada su yayi ta ba su wahala tare da tare da annabi Musa to ku kaga waɗannan ai asalin su menene addini domin gashi sun ga annabin Allah sun zauna tare da annabin Allah gaban su aka halakar da fir'auna babu abinda da suke sukauta Allah yau da gobe yau da gobe yau da gobe aka aiko annabi Isa wasu su suka yi imani wasu kuma suka yi fada da shi kuna nan kuma sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu suka yi imani irin su Abdullahi dan Salam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce dole ke so ya ga dan aljanna yana tafiya a bayan ƙasa ya kalli abdullahi dan salam kuna ganewa suka yi imani da annabi ba su girman kai ba a lokacin da irin su ta'abul ashraf ko suka yi imani da annabi suka tawaye to haka ne don haka ya jama'a akwai bambanci tsakanin mai bautar gunki da ahlul kitab wa awdaha Allah subhanahu shurutal mu'tabarati nikahi ahlul kitab Allah tabaraka wata'ala ya fayyace mana sharuɗa da ake la'akari da su kafin a aure baki tabiya a cikin faɗin Allah ita ma dai aya an karanta al-yawma uhilla lakum tayyibatu yau na halatta muku daddada ko bijje mun ji wannan aya har inda Allah ta'ala yake cewa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ko abincin su za ku ci za su ci naku sai yace wal muhsanatu minal mu'minati da masu kare kansu mace musulma sannan na natsatsa musana ita ce na tsatsa wanda ta katange kanta daga zina daga sauran munana ayyuka ita ce na tsatsa wal musanatu minan nisa'i sai ce wal musanatu minal ladina utul kitab wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitab mu'minai ana gane wannan kamanniya daga cikin muminai musulmai sannan kamanniya daga cikin kitabawa daga cikin ahalul kitabi sai ce idza ataytumuhunna ujurahunna su ma za ku iya auren su idan kun ba su lada idan kun ba su sadaki wato muhsinina ghayra musafihina waɗanda suke masu katange kansu daga alfasha ghayra musafihina ba masu kunna ba wala mutakhizi aqdan ba waɗanda suke rikan abokanai ba eh abokanai friend ST ake ta kuma ne wani shekanci na kwana na wai besti mace fa tana da miji saboda sakarcin banza sai ka ga wata na da wani aboki wannan shine best friend ɗinta shine best wato duk iyatakun da arna suka kawo sai mu koya ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce na tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibri da sannu za ku lalace ku lalace ku hanya waɗanda suka zo kafin ku sai suka ce ya rasulullah al yahudu wan nasara yanzu mu za mu lalace mu bi yahudawa da nasara ala annabi ya ce wa man gairuhum waye in ba su ba yau don Allah wa muke bi su ne Allah ganewa musulma sai ka samu na tsatsa halin kitabi sai na tsatsa yanzu idan aka ce ga kofa kofa kuke zago kofa menene ne? to ta kama ɗaki ɗaya ita da namiji don kirista ce sai kawo irin wannan? eh? aji ta kama ɗaki ɗaya da namiji suna kwana ɗaki ɗaya sun yi haɗa ka kuɗi sun kama hayar ɗaki suna kwana tare suna wuni tare in ka tashi a wurin kirista sai ka je ka auri wannan zai yiwu jama'a muna ganewa saboda mujarradin kwananta ɗaki ɗaya da namiji ya rusa ta ba yadda za a yi mace da namiji suke an tafacin shi ɗan ne da uku ko mun malintan namijin ko mun malintan macen malam mace da namiji sai Allah shi yasa wani karatun idan ba Allah ya suturta ba sai a ji kunya filin al'ƙiyama. ana gane ba sai idan Allah ya suturta kawai su kaji don haka yadda kiristoci suke a yau lil'asafin shadid to sai sai ta yi taka tsantsan don ba su ɗauki hulɗa da maza komi ba ba ba ka ba kiristocin da muke tara a yau wando za ka ta sa ya ɗame komi kana gani a fili eh ba ta sa skate masa sa rigar nono tana yawo kama akuya wannan za ka auro a matsayin ahalin kitabi wannan ya san zuciya ce ba ahalin kitabi ba san zuciya ne jama'a muna ganewa don haka dole sai an kula shi yasa malamai suke cewa akwai sharuɗa na auren kirista ko na auren bai hudiya na farko shine almahar ya zama ka ba ta sadaki idan baka ba ta sadaki ba ba aure kuke ba sharadi na farko na auren kirista ko ba yahudiya sai ka ba ta sadaki kamar yadda za ka ba mace musulma sadaki gane ba saboda fadin Allah ta'ala idan ku jura ujurahunna idan kun ba su sadakin wannan sharadin ai kowa na iya cin shi ko eh mai sauki ne sharadi na biyu as-salamatu wal istisaqu min kauniha kitabiyya yin taka tsantsan cikin diddiki cewa wannan tana bin littafinta sau da ƙafa an gane ai tana bin littafinta sau da ƙafa eh ai salamatul muslimi fi dinihi musulmi ya zama zai kubuta daga addinin sa wa irdihi da mutuncin sa wa zuriyati da zuriyarsa ba wadda musulmi na aurenta idan an ganta sai an zage shi ana gane ba daga ɗaya ke nan koko yana musulmi na aurenta wani na kwana da ita saboda tana da aboki friend bestie ana gane wannan biyu kenan sannan zuriyarsa za su kubuta ba za ta lalata musu addini ba sharaɗi na biyu idan da ka kuce an tsallake karatu zan tsallake wannan ko in gaba wannan kaɗe ya isa ba za a isa kashe. ba akwai mai cika wannan a ina take a afa ibon ko a nan bara a ina ko nan arewa kai ina za ka samu ina ma ka santa ina ka santa Allah gyara zukatanmu na uku an ta kuna a fifa ka zama ka tangagga kamammiya kamilalla kamila kirista kamila ka taɓa gani ba yahudiya kamila kamilalla ina magana ne fada mai so ji auro kirista ba ta kubance ni maganan nan ina yi da wanda yake so ya ji auro kirista to ta zama to kamilalla ce kamar yadda Allah ta'ala ce wal musanatu minal ladina utul kitaba kamilalla ka tangagga cikin waɗanda muka ba littafi ai al afifatu minaz zina wadda take kamanniya daga zina wanda su fa da yawansu ban ce duka ba amma da yawa da wannan sana'a ma suke ci gaba da karatu uban zai kyale ta ne ta ci gaba da ci kanta da wannan sana'a na karuwanci ko ta zo tana tana tana bautar kasa da wannan sana'a za ta ci ta sha har ba ta samu kuɗi ta tura wa iyayen kuma wai ba ba aiki ta kama ba kawai ta dan amfanta ne aka ba ta ai malam tsari na musulunci wani abu sai musulunci Allah mun gode maka to kaji inda Allah ya ce kun ghaira musafihatin wala mutakhizati aqdan ba waɗanda suke rika abokin ba sharadi na hudu idan zaka auri ba yahudiya ko kirista Allah ta kuna min qaumin yu'aduna almuslimin hatta zama daga cikin mutanen da ke adawa da musulmi na zama ku gane magana ya zama ɗan uwanta da danginta ba su adawa da mu ana ganewa? kun fahimci magana? ya zama ɗan uwanta da danginta ba sa fada da mu idan za ta auro kirista sharaɗi ne ya zama ɗan uwanta da danginta ba su yaƙar mu eh? ha? inda za a samu a nemo sharaɗi na hudu ya zama ɗan uwanta da danginta ba su yaƙanmu eh Allah ta'ala ce qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir la billahi wala من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صابرون الله تبارك وتعالى يكسوا أخياك وأن بصي إيماني دا الله با wasu imani da ranar lahira ba sannan ba ku haramta abinda Allah ya haramta da manzonsa ana gane ba? wato waɗanda su ba duk komi halal ne suna cin kare suna cin alade suna cin duk abin da Allah ya hana jama'a muna gane wannan sannan duk matan da Allah ya hana je kusa da su suna zuwa wanda ba su da haram kenan ko Allah ce to su ne za a yake su eh wanda wala yuharrimuna ma harama Allah wa rasuluhu yace wala yadinuna dinal haqq wadanda ba sa yin addini na gaskiya hatta yu uljiziyata an yajum hum sajun wadannan da aka ce a yake su su wane ne za ka samu su ne wanda ba sabon Allah su aka ce a yaƙe su wanda daga cikin sharaɗi in mun ji a gurguje na biyar Allah ya kuna wara a zawaji min alkitabiyya kada ya zama aurenka da kirista ko ba yahudiya zai zama fitina gare ka a riƙa ganinka a coci idan ana burial a ganka to kai ko za a binne tsohon matarka ba dole ka je ba akwa dole ka je ka sa bakar riga ka cire hula ka sa kai a ƙasa tana ya kai to me ya kai ka ba kwaɗayinka ba inda ka aure yasa to don haka kada ya zama akwai fitina ga addininka da imaninka wala zarar kada ya zama akwai cutarwa wato zararin muhakkak cutatuwa daga tana a fili ko arjahu ko kuma ya zama akwai amfani a auren kuma akwai cutarwa amma amfanin shi ya fi a cutarwa ta fi amfanin yawa idan haka ne a bari don Allah wa zai iya cika sharuɗan ɗannan don zai auri kirista wani sai ya zo cewa wallahi malar na musulunta kirista ta dai maka lambo mafiya yawa lambo suke ba musulunta ba ita bukatar ta biya ta aure ka ba shi kenan ba gara ka auri wadda ta zo ta musulunta dan kanta ita ta gada ma ta musulunta to a lokacin ya cancanta mutum na so ya aura sai ya aure ta ana gane rai amma wanda don an gama tsiyata ku a can waje da zo da ita masallaci wurin liman kana da idanu wai wannan na yi jihadi na musulunta da wannan ashe jihadi Allahu akbar wai na yi jihadi na musulunta da wannan yanzu ma malam muna so ne a daura mana aure sai Allah mujahidul kabir ba matan ka jihadi amma ba Allah ba eh, ko ba haka ba bukatarka to kuke ta personal ko yawa kuke so ka biya bukatarka amma da yake kawai abu na yadda aka dama ya zo malam da magana a dungule mutum ya ji tsoron Allah yanzu don Allah ka tambayi kanka mutum nawa ne ya je ya auro kirista ya mutu aka mai da yayansa kirista kowa nan yana iya ba da abin jikin eh mutumin da ya auri kirista ko ba yahudiya da ya mutu sai a mai da yayansa kirista suna zuwa coci a haushe musulmi amma ɗan ka tsokara ya tsallake matanmu ya je ya auro 'yar waje yana mutuwa a mai da 'ya'yansa kirista sai ya mutu wata mata ta kwashe dukiyarsa to dama yana da rai bai gwada mata mutuncin iyayensa ba ka ba ka ba ba da yadda su ya auren ba kenan ba kowa bane su uwansa ba kowa bane ta kwashe ƴaƴa ta kwashe dukiya ta yi abin da ta ga dama ta mai da ƴaƴa kafirai kuma zunubi a kansa duk kafircin da yara suka zunubi a kansa domin shine sabab babu abin da shari'a ta haska masa ba babu don haka jama'a idan dai za ka auri kirista ai kun ji ko kowa kunnansa ya ji eh Allah ya sauwaƙe Abdullahi dan Umar la ya rahu mubahan shi a wurinsa auren kirista ba bai halatta ba kawai wannan sharuɗa ba mai cika su shi a wurinsa ba a iya auren kirista ba a iya auren mai ba a iya auren bayahudiya ba zai yi wa kawai ya hana musulma kawai dalilan da ke sa a aure su sun gushe ana ganewa wannan shine fahimtarsa wa imamul bukhari wannan imamul bukhari ne hadisi kowa san bukhari barka ji maganarsa kada ila su ila an nikahin nasraniyyati wal yahudiyya aka tambayi bukhari sabata malam yana so yin aure kirista ina akwai in aure ba yahudiya kala sai ya ce inna Allah harrama al-mushrikati ala al-mu'minina ai Allah ya haramta wa mu'mine auren karna wala a'lamu min al-ishraki shay'an akbar min an taqula rabbuha Isa wa huwa Abdullah wa huwa abdu min ibadillah yace ni a wuri na ba shirkar da ta kai girma irin ta ce ubangijinta shine Isa alhali bawa ne daga cikin bayin Allah wanda ya ce ubangiji na annabi isa kaga jingime ma kafiri ne ana gane wa kafiri ne dan kafiri domin zamanin annabi isa ahalul kitabi na zamanin annabi isa ba su ce annabi isa allah ba ne tafiya ce ce tafiya bayan rasuwa annabi isa da kusan shekara 60 aka samu paul an san paul wanda almost 28 books bible we are written by paul shi paul ɗin ne rubuta ana gane wai paul din bai ga jesus ba an yi shekara 60 da mutuwa annabi isa kafin aka haifi paul ko da ana yin wasu hankali shekara 60 wasa ce eh shekara 60 wasa ne wannan paul din shine yazo ya maida annabi isa Allah a cikin bible muna ganewa to wanda yace annabi isa Allah ne ya tashi daga ahlul kitabi ya koma kafiri mushriki a fahimtar su imam al-bukhari jama'a muna gane wannan ya koma mushriki ya koma ainihin wanda yake bautan wani Allah haka shi a wurin imam al-bukhari ba a auren a wurin imam al-bukhari ba a auren baki tabiya ko wata kirista ko bai huda ba a yi a wajen imam al-bukhari to kaji to wannan kenan idan muka ci gaba bayan maganar imam al-bukhari wato abin mu wuce nan gaba ko da mace musulma ka aura mara tarbiyya don Allah ya gidanka zai ya muzi eh mace musulma mara tarbiyya idan ka aure ta sai ta ya mutsa maka gida yau ai fada a gidanka gobe ai fada a gidanka jibi a lalata yaro magana dai babu kan gado saboda ba tarbiyya islamiyya jama'a muna gane wannan ina ga wanda ya je auro wata gaba ɗaya ba ta san musuluncin ka tokat addinin ta ba bata san shi ba ta san shi ba kun ga akwai mai akwai hadari to amma duk da waɗannan malaman sun gada mana girman hadarin auren ahlul kitabi sai dai malamai suka ce wa sahihu magana mafi inganci ra'ayin jamhur shine fahimtar mafi rinjayen malamai cewa ya halatta a aure su ɗin, li wuduhil ayatil ma'ida saboda waccan ayata suratul ma'ida aya ta biyar fi dalalati ala zawaji min alkitabiyya domin wannan aya ta gwada kana iya auren ba tabiya matukan aya ta zo da abu duk wanda yadda mutum ya kai da tsauri ba zai iya cewa ba halal bane sai dai ya gwada ma hadarin shi ba ta wuri du'ara ta rage ga mai shiga rijiya ana ganewa yanzu dai ayin akwai hadari ka gani oh amma in yace duk da haka zan iya sai ka bar shi ya gwada eh idan yaro ya ce zai haɗiye gatari ya a sake mushi kota ko ba haka ba wanda ya ce zai haɗiye gatari a sake mushi mai a sake mara kota ina fatan haka hausa take yau yanzu dai an gwada ma haɗari inda amfani ka gani in ma da haɗari ka gani to yanzu ya rage naka eh. kuma ita wannan aya min akiri ma nazala Shi ne karshe ƙarshen abin da ya sauka a ƙura'ani amma qauluhu faɗan Allah ta'ala da ya ce, wala mushiri kati. da fitan Allah ta'ala wala tun ku bi isamil kawafir da ku riko da igiyar kafirai ma an ƙal ha za a amun khassasu maida wannan aya ce am mammiya wadda ayar ma'ida ta zo ta ainihin togaci aka samu cewa kada a auri kafirai amma banda baki tabiya ita a iya ƙauranta. to a yaren Alƙur'ani in aka yi maganan kitabiyu ko ahalin kitab to fa ba a nufin arni ana nufin mushirki ana nufin wato abin nan da littafi wanda Allah ta'ala ya bashi ainihin littafi mun ji a faɗin Allah ta'ala lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin da faɗin Allah ta'ala innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin duk mun ji bayani a baya idan ka koma suratul hajj Allah ta'ala yake cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wal nasara ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina wal majus wal ladina ashraku sai ce wal ladina ashraku in الله يرسل فإن إن الله يرسل بينهم يوم القيامة إن الله يرسل بينهم إن الله يرسل بينهم يوم القيامة الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا للي ونن سكي إيماني والذين هادوا جاءين يهودا والنصارى wan nasara da والمجوسة دمجوساوا wallazina asharaku da waɗanda suke ɗan bautan gumaka sai aka ware wallazina asharaku to dukkan su ma idan aka je lahira inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah zai tantance ya ware tsakanin su a ware wannan a ware wannan domin wannan daban wannan daban tunda Allah ta'ala zai ware wannan daban zai ware wannan daban ya nuna maka ba ɗaya bane kowa daban yake akwai inda za su yi tare amma kowa daban yake faja'alal ladzina asharaku sinfan mutamayyizan baqil asnaf Allah ya ware waɗanda suke shirka cewa jama'a ce wanda ta saba da sauran jama'a din wa ya'ani bihim alwasaniyyin kana nufin waɗanda suke yan bautar gumaka abin da ake nufi da alkawafir a wancan aya wala tumsiku fi ismil kawafiri ana nufin kati wato arna tsantsa kama ya dillu ala zalika siyaqil aya kama yadda siyakin aya yake gwada to wannan dai dangane da maza kenan jama'a magana a dunkule idan zan ka shawara idan zan ka shawara a matsayina na ɗan uwanka musulmi to in za ka yi aure ka auri musulma 'yar uwarka ka kiyaye aure daga kirista ka kiyaye aure daga yahudawa ka tsaya ka auri 'yar uwarka musulma saboda dalilai da dama idan za ka yi aure fa ba kai kaɗai za ka yi auren ba ka yi aure ne kana sa ran a samu zuri'a da za a tarbiyyantar da su su bi Allah to ko fa'idu shay ila yudihi wanda bai da abu bai ba da shi tunda ba tarbiyyar nan a wajen ta ita ba za ta iya ba ƴaƴanka ba jama'a muna gane wannan ko don haka shawara ta ga matasa ku je ku auri ƴaƴan musulmi ku zauna da su ku yi rayuwa aure Allah ta'ala ya gyara mu idan muka koma bangare su kuma na mata Allah ta'ala ya ce wala amatu mu'minatu khairum min mushrika ka samu baiwa baiwa wadda ba ya ba baiwa mumina ta ka auri mushrika saboda mai Allah ta'ala ya yi ta'alil na kan hani na a ci gaba da hulɗa da su wa targibu wasu muwasalatil mu'minat Allah ya kwaɗaitar da ya alaƙa da mu'minai mata ta a waye gari ka yanke alaƙa da mu'minai mata ka je ka haɗa alaƙa da waɗancan haka wala amatun mu'minatun wato baiwa mumika ba a ma biha khasasatin riƙe duk da abin da tare da ita na ainihin tsanani na munin bauta wa ƙillatul wato ita ce take da ƙillatul khatsari ta ƙarancin haɗari khairu min mushrikatin tafi maka mushrika ma amalaha min sharafil hudiyya duk da abin da take da shi na mutunci na zamanta ɗaya sannan kuma na kasancewa tana da rifa a sha'an ko da ai gidan manya ce kirista din ba yahudiya ne ka rabu da ita ka zo ka auri yar uwarka musulma shi fi zama daidai fa inna nuqsana arriqiyati ah, fiha majburun bil imani a huwa ajallu kamalatil insan domin nuqsanin da ita mumina take da shi na hauta na kasancewa ta baiwa to lallai ya wato imaninta ya duk nuqsani na ita baiwa ce to imani ya tantantar da ita wanda shi imanin nan shine ajallu kamalatul insan mafi girman wata kamala ta mutum shine ne ba imani ba da mutum da imani mutum ke samun zama mutum eh walau a ajabatkum da ta ba ku sha'awa da ka ganta wata sanbaleliya kirista wata sanbaleliya bai ya kyakkyawa kila ma baturiya yi watsi da ka je ka aure musulma malam ka je ka nemi balarabiya ka gani ana magana mutum isa ina ina ina wani kwane-kwane idan ma jan fata kake nema ka je wajen larabawa sai ka ga wata balarabiya malam sai da ka ganta ka san wannan in ba aljanna ba to an zo kan kai sai dai idan aljanna aka ji to nan ne kan za a wuce ta amma a duniyan nan mace dai wannan ta ishe ka muna ganewa idan kana da hali kana da kuɗinka daga nan ka tafi saudiya ka je ka aro balarabiya ko umman ko ka tafi dubai muka je Mauritania da sauran kasashe ka auro balarabiya jawur da ita tun da ja kake so ka ba ka je ka auro baturiya ita walakanta walakanta addininka nan ce muku abin da ake ce leken asiri Allah gane wa uku na ganin kawai tana tana zama a kasar ku ta ne ga wata baturiya da guntun wando tana ɗaukar hoton hanye da tsuntsaye tana sanar da abin da take yi ana mata kallon biri tana ma kallon ayaba ba ko san biri zai ci min zai ci aina to kaji don haka muke yayi su Allah ya tsare mu daga su Allah ya tsare mu daga sharru su wato wannan hangare da wannan kenan idan muka je Allah ta'ala ya ce wala tunkihul mushrikina kada ku dauki ƴaƴan ku mata ku ba mushrikai auren su kun gane magana kada ka dauki diyarka ka ba arne kada ka ɗauki yadda ka aura wa arne malam kai kanka ma arne ya zo neman aure gidanka sai kai shan makasanka akwai alamun tambaya akwai alamun reni wallahi akwai gidan da ƙarya yake je neman aure ƙarya yake yi wallahi bai isa ba arne ya sallama gidanka wai ya zo neman auren yarka akwai nau'in lalle ya rena ka yana ganin kusa kake da shi to kaji kusa kake haka yake gani amma wallahi akwai mutumin da ko kusa kuma ko da rashin kunya suke yi idan sun ga kamila tsoron su suke ji wannan tsoron gidansu an san gida ne na addini kada ka daudi yadda ka ba arne ai la ku kufara kar ku ba kafirai auren yayanku bi ayi kufrin kana kowane irin kafirci yake yi min almuslimat kar ku ba su auren ƴa musulma hatta yu'minu sai sun yi imani kana ganewa sai sun yi imani idan mutum ya musulunta kar ku ce a'a in ya muri ne ko bai rabe a ba magana ko wani yare wannan ba dalili ba ne ganewa akwai wani mutum da ya musulunta in ya muri ne ya musulunta kuma yana ƙoƙarin musulunci amma mutum ne sana'arsa shi ne safara tafiye-tafiye idan yayi tafiya sai matar shi ta dau ‘ya'yansa tana kai su coci tun ita kirista ce yaransa ce ana gane wannan aiki mutumin nan sai ya samu tashin hankali a rayuwarsa sai aka samu matsala suka rabu da matan nan aka yi rigima yaya aka je kotu ya sada ta yanzu yana da bukatar musulma da za ta riƙe masa wannan ƴaƴa gashi da addini ya gina masallatai mutane ɗaruruwa sun musulunta a hannun shi amma matan shi ta ƙi musulunta ana ganewa sai ya zo nan arewa tun daga can akwai wanda ya turo shi wurina limami ne a can na juma'a kuma limami ne na gari gaba daya cewa to biye da za a yazo a sama mashi ɗan arewa nan ne yake da garanti ana ganewa ko ya mutu ba za ta koma addini wani addini kuma Allah ya taimake mu muka samu yarinya Katsinya mai tarbiyya aka aura masa sun haifi 'ya'ya sun fi biyar ana gane wannan sun haifi 'ya'ya sun fi biyar ina mai tabbatar maka yadda musuluncin shekar wasu ƙya'yansa ma nan arewa suke hadda ƙwar'ani sai a maida su can ƙya'yan da waccan ta haifa sun riga sun kama musulunci su ƙya'yan kansu ko da uban ya ban musulunci su ba za su ban musulunci ba kuna gano na yi yanzu ba don shi suke yi ba sun gane Allah saboda sun ma fi shi mu marasa musulunci kaga ai an samu mai abin da ake nema wannan kaga musulmi ne kuma da gaske yake musulunci dalilin da ya sa ba ya rabu da matarsa yaransa saboda ba ta musulunci kuna gane ba kaga ya nuna maka mai da gaske yake musulunci sannan bayan haka yana neman musulma ne bahaushiya ya arewa saboda ta rike mai ƴaƴa in ba ya da rayuwa to kaji idan ka tsaya ka jajirce mutum ya musulunta ya addini idan bai musulunta ba shi shikenan Allah ya tsora hukan daidai to don haka wato hatta yi wa ya turku ma hun fihi kufuri kada ku aura musu ‘ya'yanku sai sun musulunta sun yi imani sun ba abin da suke ciki na kafirci wala abadin muminun kai a samu bawa irin bilal mumini ma'a ma fihi min zullin na abin da yake da shi na ainihin kaskanci ta abin da ya shafi ɓangaren ah, bauta khairun min mushirki, wallahi ya fi a aure arni kuna ganewa ya fi a aure arne walau a ajabakum ko da arnan ya burge ku ko da arnan yana da kuɗi ko da yana da sarauta ko da yana da mulki yanzu ka za a samu gwamna ko sanata ko rep ko wani babba daga kudu arne ya zo yana son ɗiya a arewa ya ɗauka a bashi saboda kwadayi arne ne fa sai a ce ai za ta musuluntar da shi ka zai da ya kafurtar da ita ana ganewa saboda kwadayi ya musulunta ya gani sai a bashi diya tunda ba haramun bane daidai ne ma yin haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo neman auren yakku abinda za ku yi la'akari da shi dinahu wa khuluquhu addinin sa da dabi'unsa ba ruwanku da yaransa ba ruwanku da a'a addinin mutum ake aure shi Allah gyara raga bida'in ragabati fihi wato fihi ad-dunya wiya saboda kuna kudayin duniya ku ɗauki diyanku ku bashi fa inna zahabal kafa'ati bil kufri ghairu majburin bi shay'in min hajj wato cancantar sa ta riga ta gushe da kafircin muna ganewa kafircin sa yasa cancantar sa ta gushe bi cancanta ba amma ashara ila al wajhi al qatar bi qawlihi anan sai Allah ya gwada mana hadarin auren arne da hadarin auren arniya Kana fahimta Allah ya ce ula'ika ay al-mazkuruna min al-mushrikati wal-mushriki waɗanda Allah ya amfata na mushrikai mata da maza ya da'una ila nari waɗannan su ne suke gayyata wasu zuwa wuta magadai dai idan ka zauna da mata dole ka saba da isa ka saba da kai ko ka ja ta ko ta ja ka cikin biyu za a yi za a yi dole ne Allah ya gyara zukatanmu nan suke kira zuwa ga wuta ai ila ma yuhajji ilaiha min al-kufri wal fusuq zuwa ga abin da zai kai bawa ga wuta na kafirci da fasikanci fa inna zawjiyata wato auratayya mazinnatul ulfati wal mahabbati wal mawadda dan ne ake sa ran a samu soyayya da sabo da ainihin dankon soyayya in ko akwai dankon soyayya mutum zai lalace ya bi ta ba sani ba ko sadda yarinya za ta lalace abin mijinta ba a sani ba musamman ita ɗiya mace tana kan addinin mijinta ne idan miji mai addini ne ko da mace ba mai addini ba ce sai ga tana bin shi da yawa mata abinda mijinsu yake kai suke bi da yawan mata to kaji Allah ya tsare mu eh to ta wannan yake cewa kullu zalika yujibu al-muwafaqata fil matalib wal aghrad wannan yana sa mace ta yadda da abin da miji ya kawo na wanda yake so ko take so fa haqqu huma yuwalu wala yusahar Allah yuwalu wala yusahar haƙƙi dai shine kar mu soyayya da su kada mu surukuntaka da su ana ganewa tsakanin mu da yahudu da nasara ba wata soyayya ba surukuntaka fi nasu mu yi namu wallahu yad'u bima ya'muru bihi ala alsinati rusulihi Allah yana kira da abin da yake kira ta harshen manzanninsa ila aljannati zuwa ga aljanna wal maghfirati da gafara ay al amalul muaddi ilayhi ma aikin dake kaiwa zuwa ga gafara wa taqdimul jannati huna ala al maghfirati ma asbiha alaiha li ayati muqabalati an-nar ibtida'an bi iznihi wa bi amrihi wa yubayyinu ayati Allah yana bayanin ayoyinsa umarninsa da halinsa a wajen auratayya Allah yana wannan bayani linnasi ga mutane la'allahum yatazakkaruna dan su tunane su ainihin suna girman Allah ay yatta'izuna dan mutane su wasu wa yantahuna an tazwijil haram mutane su hannu su daina auren haram ana ganewa mutane su hanu tsayin auren da ba ya da kyau su daina auren da bai dace ba wa walu. Auliya Allah su so masoya Allah sune mu'minai bil mu'asharati wal musahara ta hanyar zamantakewa da surkuntaka Fayafu, zubi bima du'u ilayhi min aljannati sai su rabauta da abinda aka yi musu wato alƙawari da shi na aljanna da ainihin gafara wannan dangane da abin da ya shafi a auren mata da ba musulmai ba to sai faɗin Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid ko da shi faɗin wa yas'alunaka 'anil mahid kullu wa lam fa'tazilun النساء في المحيض ولا تخربوهن حتى يتهرن فإذا تتهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah ta'ala ya ce wa ya ka 'anil mahid suna tambaye ka game da mace mai jinin haila jinin al'ada ka gaya musu huwa azan jinin al'adan nan ciwo ne ai huwa azan ciwo ne eh fa'tazilun nisa a mahid ku yi nesa da mata in suna haila ku kusance su wajen kwanciya wala ta taqrabuhunna hatta tsahurna kar ku je kusa da su sai sun yi tsarki fa in tsaharna idan matan suka yi tsarki fa hunna min a barakun Allah daga nan sai ku zo musu inda Allah ya ba ku dama ya ba ku izini inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba waɗanda suke masu tsarkaka idan aka ce ibnul ha'im a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an yake cewa al-mahidu da aka fada huwa al-haidu huwa haidu wahid da al-mahidu da haidu duk abu ɗaya ne a harshen larabci wa yakunu zamanan wa makanan ita haila takan dauki lokaci biyu ne tana da lokaci tana da wuri akwai inda yake haila a jikin mace tana ganewa sannan akwai lokaci so duka kowane zamu bayanin sa dan gurgudo bakin iko insha Allah eh wal mahid shi ne mahidin da ake fadi wani irin jini ne wanda yake taruwa a cikin mahaifar mace na wani lokaci idan ya taru karshen wata sai ta zubar da shi sai a ce tana mai tana haila kuna gane wannan ko wani jini ne yake taruwan mata a cikin mahaifa sai ta zo tana zubar da shi ta ce tana haila Allah ta'ala ce hatta ya tsahurna an yanka ta an hunna dam ka je kusa da mace sai jinin na ya yanke ta daina yi eh wa ya tsahurna ta yi tsarki wa ya gasilna bil ma'i ta yi wanka da ruwa wa asluhu ya tafaharna ne fa udghi ta fi ta ya zama ya tsahurna aka ainihin kiri Eh, imamu sabuni cikin tafsirin ayatul ahkam na shi imamu sabuni yake cewa ibn al-arabi ya ce samitu shashi fi majalisin nazar idza kila idan aka ce ah, wato la taqrab da aka sa mara'u fataha yace abinda ake nufi la talbasul fi'il karka shiga cikin wannan aikin wa in kana bi dhammin ra in ko ra'u an mata dhamma can an ce taqrab na an ce taqarub to abinda ake nufi la tadunu minhu kaka ji kusa da wannan abu ana ganewa akwai abin da karka aikata akwai karka je kusa da shi mutum da Allah ta'ala ya ce wala taqrabu hunna hatta yatahunna dalla ala anna al-murada da ake nufi Allah ya amula ba sa fi'il an hana ta kusantan matan ne amma ba a hana ta zuwa kusa da ita ba kun gane magana tun da wala taqra ra aka ce ba ce wala taqru ana gane wannan tun da ra'un fata aka sa to ana nufin kada ka aikata abinda kake aikatawa na jima'i amma ka zo kusa da matan ka taba hannunta ka taba jikinta wannan ba ne amma muna fahimta wannan a harshen larabci shine abin da ke nunawa wa huwa ityanuhunna fi halatil haid abin da aka hana ka shine kwanciya da mace lokacin da take haila to insha Allah ta'ala zamu tashi kan maganar al-Imam Ibn Kathir insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah